حديث نافع وأن نافع قال أغار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم حدثني بذلك عبد الله بن عمر متفق عليه وفيه وأصاب يومئذ juwairiya wani hadisi kamar da muka karanta tun jiya an karɓo shi daga nafi nafi maula bin umara yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kai hari ala banil mustalik a bisa ga kabilar banil mustalik hakan ya kasance ne a cikin shekara ta shida bayan hijira a cikin watan sha'ban kuma banil mustalik kabila ce ko yanki ne cikin babbar kabila ta kuza'a wannan yaƙi ana kiran shi da ghazwatu banil mustalik akan kuma kira shi da ghazwatul muraisi al-muraisi lafazin al-muraisi din ruwa ne da yake kusa da mazaunin wannan kabila a tsakanin garin jidda da garin da ake kira rabik manzan Allah ya kai musu hari wahum gharuna alhali suna cikin gafala ba su tsammani ba su zaton cewa annabi na tafe da mayakansa mukatila muqatilatahum sai ya yaƙi ko ya karkashe mayakan cikinsu lafazin muqatila waɗanda ya iya wa su yaƙi ko da yanzu ba makami a hannunsu ba yara ba ne ƙanana wanda ba su iya yaƙi ba kuma tsofaffi ba ne wanda sun manyanta ba kuma mata ba ne almukatilatu waɗanda sa iya yin yaƙi a iya fita da su filin daga su manzan Allah ya yi umarni aka kashe wani sashi na cikinsu har mutum goma wa saba zarari yahum ya kuma ribace zurriyarsu idan an ce azzarari wato ainihin mata da kuma 'ya'ya ya ribace su a matsayin bayi da kuyangi nafi ya ce haddasa bi zalika abdullahi ibn umar wanda ya bani wannan hadisi shine abdullahi dan umar Allah shi kare yadda a gare shi hadisi kun muttafaqun alaihi wa fihi a cikin hadisin wa asaba yawma izin juwairiya a wannan rana sai manzon Allah ya dace da juwairiya asalin lokacin da aka raba ganima na kuyangi da aka kama sai ita juwairiya ta fada cikin rabon sabit ibn qais ibn shammas to shi kuma sai ya rubuta mata fansa rubuta fansa shine kawo kaza ki fanshi kanki to da manzan Allah ya ji an rubuta mata fansa sai ya ba ta kuɗin da za ta faishi kanta sai kuma ya aure ta sallallahu alaihi wasallam sauran sahabbai da aka rarraba musu mata da yara na kabilar banil mustalik sai suka ce yi abin kunya ne yanzu mu ci gaba da rike surukan manzan Allah a matsayin bayi a karkashin mu kowa sai ta yantar da bayan da ke karkashinsa a sanadiyar juwairiya sai da aka yanta rai ɗari cikin yan kabilarta su kuma so ga mai za su kuma in ba shiga musulunci ba to wannan daga cikin siyasar gudanarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kafirai da su fahimci manzan Allah ba sai suka ce me yasa aka fifita shi da yawan mata sama da na sahabbansa har guda tara lokaci guda yayin da sahabbansa kuma matukar abin da mutum zai aura ne hudu to akwai hikimomi masu tarin yawa waɗanda ubangiji ta'ala ya shar'anta manzan Allah wannan adadi na aure na farko dai ba aure bane ba na sha'awa kadai domin da aure ne na sha'awa da manzan Allah duk sai ya aure yan mata ba zai aure zawarawa ba to amma sai ya kasance duk cikin matan da ya aura guda ɗaya ce budurwa duk sauran zawarawa ne ashe aure ne da akwai manufa ta addini ba manufa ta bukatar dan adam shi karan kansa ba ina fatan kun fahimta ko manzan Allah ya fi kowa sanin cewa matasan 'yan mata suna da wata khasiyya don da kansa lokacin da ɗaya daga cikin sahabbansa ya auri mata ya aure ya tambaye shi me ka aura a bikiran am ba budurwa ce ko bazawara sai wannan sahabin ya ce sayi ba na aure bazawara ne sai manzo Allah ta halla bikiran ha wa tula'ibuk wa ha wa tudahikuk ina ma a ce budurwa ce wadda za ka yi mata wasa ta maka wasa ka yi mata dariya ta maka dariya sai wannan sahabi ya faɗi hikimar da ta sa ya auri wannan ya ce ai babana ya mutu ya bar min kanne na yan mata shida ko bakwai to kuma idan na aure budurwa ai na ƙara kai na matsala in garba zora wadda ta san rayuwa za ta taimaka a tafi daidai manzo Allah ce ka dace da daidai wato dai kaga akwai hikima cikin auratayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi a sanadiyar a sanadiyar auren joriya an yanta mutane Dari lokaci guda sahabbai ko sun san hadisan da suke magana kan falalar yantar da bawa da ayoyin da suka yi ishara zuwa ga haka fakku raqabatin aw it'amun fi yawmin zi tun a makka wannan suran take amma ba su yantar ba sai da sai ga manzon Allah ya aure zuwariya ina fatan kun fahimta da haka akwai hikimomi cikin auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala kulli hal a cikin wannan hadisi abinda muka fahimta kamar yadda muka faɗa tun jiya yiwuwar shugaba ya kai wa abokanan adawa hari ba tare da ya sanar da su ba domin gashi ya ce a gara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala banil mustalik wa hum gharuna alwawu dan nawawul hali wa hum ay halata kaunihim gharina wato suna gafale ba su san manzon Allah zai kai musu hari ba to shine wadansu malamin suka ce hakan yana halatta ne idan akwai tabbacin cewa balagathum ad-da'watu al-islamiyya kiran musulunci ya kai gare su suka kangare an san cewa kiran musulunci ya kai musu sun kiyarda to yanzu kuma idan ka tashi kai farmakin yaki ba sai ka sake yin kira karo na biyu ba ya halatta ka kai musu hari ko da sun sani ko da ba su sani ba wannan shine zance mafi inganci cikin maganganun malamai akwai malaman da suke ganin cewa a'a ba za ka kai musu hari ba har sai ka sanar da su akwai waɗanda suke kuma kasa gida biyu suka ce a'a idan da'awar musulunci ta kai musu mustahabbi ne ka shelanta musu cewa ga nan zan yaƙe ku idan ko da'awar musulunci bata kai musu ba wajibi ne ka sanar da su kafin ka yaƙe su amma dai zance mafi inganci ne matukar da'awa ta kai wa mutane ba bukatar sai ka sanar su kafin ka kai musu hari ko musamman idan ka san cewa suna yin tanadi domin ya ka don waɗansu malaman sun fassara hadisin da cewa su waɗancan mutane manzon Allah ya yi musu haka ne don yana da cikakkiyar masaniyar suna nan suna kintsi da shirye da tanadi don su yaƙe shi to sai ya shammace su kafin su ankara wato ainihin ya kai musu hari wai me yasa kuke ta taba wayoyin da yau haka وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة ta بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا wannan hadisi an karbo shi daga Sulaiman ibn Buraida shi kuma ya karɓo daga mahaifinsa ƙarshe an karɓo hadisin daga ummuna Aisha Allah shi kare yadda a gare ta qalat ita ummuna Aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam masu surutun nan da karfi da Allah ku rika hakuri in kun shigo masallaci ana karatu sai ku rika magana a hankali mun gode Allah saka da alheri kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi da iyalan gidansa ya kasance idza amara amiran idan ya shugabantar da shugaba a wajen yaki idan ya nada komanda na yaki ala jaishin akan wata babbar runduna aw sariyatin ko karamar runduna akan ce jai babbar runduna wadda da ita gari ya fita akan ce sariya yar karamar runduna wadda bayan an fita da wannan babban runduna sai aka samu waɗansu da aka tura su don su je su dan tayar da kura su fara kai hari su leko asirin abokan adawa akan yi irin wannan dabarun a wajen yaki in kun fita gaba ɗaya kamar ku dubu ɗaya sai a samu waɗansu zarata waɗanda dawakin suna da gudu kuma a cikinsu akwai gwanayen harbi yan tsokana fada kamar biyu ko da sittin ko sauran nan gurin kun karkasu kun ɓuya idan suka je suka aka fara gwabzawa da su za su tsaya a fara gwabzawa a dan buga minti ashirin minti talatin sai su juyo a guje sai a dauka cewa sun tsorata ne sun gudu sai a biyo su to da an biyo su ashe waɗannan suna nan kuma sun yi wa waɗancan abokan adawa kofar rago to wannan yar karamar dandana ita ce ake kira sariya to ita kanta manzon Allah baya kyalata sai ya tura mata shugaba haka babbar rundunar ba a kyale ta sai da kwamandanta to duk wannan ana faɗa mana yadda tsarin yaƙi yake ba wai ta ci ka ake ba ko da an mace ko an kawo muku hari kafin ku tashi ku rama dole a nan gurin idan aka yi shela aka yi kabbara aka yi kiran sallah a masallaci jama'a suka taru sai ake to waye shugaba wani ne amir shi kuma nan take sai karkasa mutane ina yan unguwa kaza ga amir ɗinku ina yan unguwa kaza ga amir ɗinku ba wai kabilanci bane dan karkasa mutane unguwa unguwa ka ce to ma ga wace ce ragwar unguwa da za a kayar da mu ta bangaren ta nan gurin kaga ka sa musu wani abu na me wato kaimi ba wanda zai yadda dan abinda wato aka yi kenan a hurubur ridda lokacin da al kazzab ya kawo hari aka kai masa hari ya kasance ana karkashe musulmai ba iyaka Khalid bin Walid sai ya dabara sai ya karkasa mutane da yake yafi kowa iya makircin yaki yace ina zan qur'ani aka ce ga mu sai yace ga shugaban ku Salim Maula Abi Huzaifa sai ba su ta ta huffaz ina yan kasuwa ga mu Salim da tukura aka ce ga daga ta kudu <laughs> ina yan kungila wani ga mu ina su wani aka ce ga mu ina malaman makaranta aka ba su tutar su sai ce to ma ga ta inda ake kawo mana hari har a yadda mu ta bangaren hafizai ko ta bangaren mai salim maula abu huzaifa gashi dan siriri ne fa kamar zaka bushe shi yace tab da nan ne da aiki sai ya ɗauki igiya ya ɗaure kafarsa ta yadda ma ba zai gudu ba ya kalli mutanensa ya ce kun san ni mahaddacin qur'ani ne ba yadda in kaucewa aya ɗaya ba cikin ayon qur'ani kar ku yadda a kawo farmaki ta ɓangaren mu ya kasance raunin ta mu yake idan ko har rauni ya faru ta ɓangaren mu to tar da haddar da muka wa alqur'ani ba mu kare haƙƙinsa ba to an aka yi ta gwamza yaƙi sai da gama da musulmatul kasa to wannan yana cikin dabaru na yaki idan in yi wannan ko ka kasa da sunan ka abin nan unguwanni ko kasa da sunan sana'o'i ko in ma ka ga dama ka kasa da sunan kabila din ana ciki a cikin ina hausawa gashi ina fulani cikin mu gasu ina waye cikin mu gasu a ga waye zai kaza wani lokacin sai da haka mutane za su yi abin nan duka dai an tafi yaƙi za amma idan aka biyo ta wannan hanyar sai ka ga ina fata an fahimta to shi sa ake samun saraya yan ƙananan runduna a cikin babban runduna wani lokaci kuma akan lura da kwarewar kowanne ta fuskar yaki ina mayu gwanai wajen harbi da kibiya gamu ina masu yan mashi wanda su mashi suka iya sarrafa gamu ina masu iya takobi gamu ina masu bindiga gamu ina masu igwa gamu ina masu yan karamin rakokin nan masu gamu sai a sarrafa kowanne a ce to kowanne ga lokacin za ku kai hari waɗannan ku za ku fara kai hari in kun tayar da kura wuri ya lutsi sai rundana ta biyu ta kuma ta kai na ta daga wani bangare sai rundana ta uku ta kai na ta daga wani bangare ya fi ku ta hulku ci barkatai haka ba tsari ina fata ana fahimta wannan ya kamata don mana amfanin karanta kitabul jihad din kenan don mun san ya gami dan jihadin zai iya zuwa kowane lokaci ko kun shirya ko ba shirya masa ba kaga ce gara ayi shirin kenan idza amara amiran ala jayshin aw sariyatin idan annabi ya kafa shugaba a bisa ga babbar runduna ko karama aw sahu fi khasati nafsihi yakan yi masa wasiya a karan kansa shi wannan shugaban bai ta kawallahi cewa ka zama mai jin tsoron Allah ba son rai ba son zuciya ba nuna bambanci ya kasance manufar addini ce kawai a gabanka ba son girma ba ba nuna seniority ba ba kaza kaza ba yaya addinin musulunci zai ɗaukaka yaya kafirci zai kaskanta wa biman ma'ahu min almuslimina khaira kuma yakan hore shi ya zanto mai tsoron Allah dangane da mu'amalar wanda yake tare da su cikin musulmai ya aiwatar da alkhairi tare da su an gane ko akwai lokacin da shugaba zai zama taurare mai jarinta amma kuma adadin rundunarsa baya cikin maslaha su fita a wannan lokacin yana da kyau su ƙara jinkirin awa biyu ko uku don agaji ya zo musu ko su ƙara jinkirin mako ɗaya amma saboda jin shi ya ɗumama zuciyarsa ta riga ta kamu kawai sai ya ja mutane to wannan baya cikin hikima dan ana so a cikin harkar yaƙi ka rage adadin na gawa cikin sojojinka gwargwadon hali dole a mutu amma ka yi kokari adadin gawar ya zama bai da yawa ina fata an fahimta kuma shugaba kwararre ta fuskar yaki ba wai kawai wanda yake jan ragamar yaki a ci nasara ba har akwai wanda yan an ritsa ko zai ja ragaba a gudun gida lafiya su ba sunan shi kwararre an fahimta ko dan ja da baya ba tsoro bane ba a wajen rago kare shiri ne kafin a koma to ya riga ya tambaye sojojin sa me ake ciki aka ce bullet din ya riga ya kare yanzu ba zai ishe mu operation na awa ɗaya ko biyu ba ce to kaga ai matsala ce to ya za mu yi kasu gane kuma ya kalli abokanan adawa ya ga cikakkun makamai gare su in za a yi awa bakwai ana yi ma za su iya to kaga tsayawa da wannan sojojin a wannan yanayin al-ilqa'u bin nafsi ila tahaluka kenan jefa kai cikin halaka to a lokacin sai yayi wata dabara a yi wani kurari akai wani farmaki yu sai dan jawo na a jawo nan gurin sai a samu wuri sai a yadda Khalid bin Walid yake nan lokacin da aka je gazo ta mu'ta manzon Allah nada shugabanni guda uku Zaid bin Harisa ya ce shi ne shugabanku idan an gama da Zaid bin Harisa ya ce ku ɗauki Ja'far bin Abi Talib idan an gama da Ja'far bin Abi Talib ku shugabantar da abdullahi bin Rawaha ya ce idan an gama da abdullahi bin Rawaha ya ce to musulmai su zaba kansu wanda suka ga dama haka aka tafi wajen yakin manzon Allah na Madina tsakanin shi da inda ake yakin wajen kilomita 500 ko sama da haka amma ana yi masa ana nuna masa hoton mai ke faruwa tunda shi annabi ne sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan sai ga tuta a hannun zaid bin harisa aka gama da shi manzo Allah ce zaid ya fadi yace amma ga Ja'far nan ya riki tuta ana yi ana yi ta mune ce to Ja'far ma ya shahada ga Abdullahi bin Rawaha nan ya ya tuta ana nan ana nan shi ma ya fadi yace to abdullahi bin rawaha kuma ya riga ya fadi shi ma yayi shahada can gurin ta yace akazaha saifun min suyufillahi wani takobi cikin takubban Allah shi ya rike tutar Khalid bin al-Walid kenan daga nan gurin daga nan gurin ta Khalid ta bayyana da aka gwabza aka gwabza ya lura cewa abokanan adawa taimako na zo musu cikin duk bayan awa uku sai waɗannan sababbin sojoji sun zo waɗannan su huta waɗannan su koma shi kuma nashin ne kaɗai tsantsa kaga wani dabarun yaƙi da romawa suke don su gajiyar da ku to kawai sai yayi wata dabara yayi kulle kullen makircin yaƙi aka wani tayar da kura aka yi hayaniya kawai ya zaraje sojojin sai dawo madina lafiya wato yana daga cikin abin da aka yi ba Khalid bin Walid da aka zo za a sake koma yakin karo na biyu lokacin da Usama ibn Zaid ya shugabanci dana ai sai da aka ci nasara zado na yi dabara ce dan ka gudu ba tsoro bane ba dan ka je ka sake dabara ne musamman duk kaga dole sai ka auna komai a cikin yaƙi in za ka yi operation na awa shida kana tsammanin cikin awa shida za ka raunana abokin adawa ko ka gama da shi to ya kasance kana da makamin da zai ishe ka awa takwas ko da za ta ɓaci amma ba hikima operation ɗin awa shida ka tafi da daidai makamin awa shida ka tafi da na awa bakwai awa takwas awa tara in ta kama kuma ka ajiye waɗansu reserve daga baya cewa a koyaushe ko ka yi waya ko wace ce menene wani taimako zai zo to dole sai akwai wannan a cikin yaƙi ba a tafi akwai tafi bargada kuna kabar bari akan tafi Allahu akbar kun dace gorori wannan ba jihadi bane ba kawai hayaniya ce mutane suke yi an daina wannan yanzu yanzu sun kuro ake yi ina fata an fahimta ta karkashin kasa ake bi daga nan yanzu zaka je kofar fada minti nawa zaka yi kuma hanya nawa gare ka idan kai dan birni ne wanda kake hawa keke da mota da hanyar ta guda biyu ce ko ka fita kofar nasarawa ko ka fita ta ida ta wunti shi kenan kuma daga nan baka da wata sai in ka dogon zagaye san ka shigo ta ina ne da sauransu amma shi soja yana da hanyoyinsa ba hanyoyi na gama garin mutane ba haka sojan musulunci ya kamata ya zama ba ka bin titi na gama garin mutane dan kai soja ne soja kuma ya sha bamban da sauran ina fatan kun fahimta kun san ana cikin babu jihadi lallai sun makala sannan sai manzan Allah ya ce ugzu lasmillahi ka fi ka kai farmaki bisa ga sunan Allah ma'ana musta'inan billa kana mai farawa da bismillah kana neman taimakon Allah a sai duk yawan sojojinka duk yawan makamanka kar ka dogara da dabaraka ko yawan sojojinka sai dai ka dogara gawa ga Allah madaukakin sarki ka roki Allah agaji da taimako fi sabilillah kuma kana yakin ne don Allah ba dan ɗaukaka matsayinka kai karan kanka ko martabarka ba ba kuma dan zalunci ba ba dan kwace ba a'a dan ɗauka kalmar Allah qatilu man kafara billah ko yaƙi duk wanda ya kafirce ma Allah uguzu ku kai farmaki wala tagullu amma kar ku saci dukiyar ganima kafin araba shine al-gulul shine wala tagullu kar ku saki dukiyar dukiya ta ganima kafin araba asalin al-gulul kenan waɗansu malamai na fassara al'gulun da cewa shi ne dukkan waɗansu al'amuran al'amma kamar kuɗi na gwamnati gwamnatin tarayya ce gwamnatin jiha ce karamar hukuma ce idan mutum ya ɗauka ba da haƙƙi ba sunan shi gulul ya fi bihi yawmul mata gululan kuma duk dukiyar gulul mutum zai zai ta arata ya auyen ranar tashin kyawa haka zan Allah ya bayyana cikin hadisi yace kada in haɗu da ɗaya daga cikin ku yana ɗauke da raƙumi a kansa ko yana ɗauke da akuya a kansa tana masa me me ko yana ɗauke da doki a wuyansa yana masa haniniya ce wallahi duk wanda na game da shi cikin ku yana ɗauke da wannan babu ni babu shi mutum zai biyo manzon Allah na cewa a gifni kawo mun agaji kawo mun agaji manzon Allah ce la uguni anka min Allah shay'a kad balagtuka kad ablagtuka yace ba abin da zan wadatar ma a wurin Allah na riga na isar maka sako kuma ka kin aiki idan mutum ya saci dukiyar ganima wannan taimako masa idan mutum ya saci kudin karamar hukuma wannan taimako masa haka kudin jiha haka kudi na gwamnatin tarayya duk abin da mutum ya dauka wanda baya cikin albashinsa baya cikin alawansa baya cikin kudin kwanan dajinsa baya cikin abin da dokar aiki ta bashi shine yawa wura ko aka bashi hatta hadayal ummal imam al-qurtubi yace tana cikin gulul menene hadayal ummal ina matsayin famanin sakatare ko ina matsayin commissioner ko ina matsayin menene wani zo ya bani kyauta dan kujera ta ita kanta sunanta rashawa waɗanda suka ce tana cikin daidai da satar dukiyar ganima dai idan idan ta fi sabilillahi ce zai baka kyauta ba sai ya baka ba kana zaune a gida baka da mukami me za ka ba sabon kwamishina ka ba tsohon kwamishina mana <laughs> ba shi ke da bukata ba tsohon kwamishina kan da aka sauke bai da kuma ba sai ka tallafa masa ba to amma shi shikenan an bani kwamishina na walwala da jin daɗin jama'a misali ko an bani kwamishina na kaza ko na kaza ko na kaza sai ka zo ka same ni da ya da da bandar din shadda guda goma da agoguna guda biyar da takalma da menene da menene ai kowa ya san wannan ba kyauta bane a ba dan zuwa kwabo kowa ya san uwarsa ake so saboda ga wannan ba ta karban sunan kyauta tsakani da Allah kaga akwai aiki a gaban mu wallahi akwai aiki a gaban mu lahiran nan fa ba wasa bace gaske ce idan ya karba sa a baitul mal gwamnati to da dama dama gaskiya ba za a hada shi da wanda ya karba shi ba tsakani da Allah ako ko da ke kar in bude wannan kofar wala ta gullu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku yi gululi wala taghdiru kar ku yi yaudara akan ce zadara yagdiru kar ku yi yaudara yaudara shine kai alkawali kake cikawa kai wa mutane alkawalin zaka gyara musu kwalbati saboda ka zaka ki cikawa kai wa mutane alkawali zaka gyara musu drainage din su ruwa ya daina rusa katangun su ka ki cikawa bayan ku auren zabe ka faɗa haka ko kuma kai shugaban yaki ku kulla yake tsakaninka da abokanan yaki cewa a tsagaita wuta na kwana hudu an yi wannan alkawalin kuma sai ka je kai musu hari ya zama alkadaru kenan ko a wajen yaki bai halatta musulmi ya yaudara ba idan abokanan fada suka zo suka ce a tsagaita wutar yaki har aka zo kwana nawa kwana bakwai wata nawa wata biyu wata uku wata hudu to cikin wannan tsawon lokacin da ka rattaba hannu akai haramun ne ka kai musu hari in ka kai musu hari kai khiyana ha'inci kuma sai Allah ya kama ka akan wannan kaga ta su ba musulmi bane amma sai Allah ya kama ka akan wannan dan Allah ka duba tsari na addinin musulunci ka duba tsari na addinin musulunci kafirai yau suka wa kansu dokoki nasu na karan kansu ga ka'idoji ga kaza ga waɗansu makamai an ce an haramta su a duniyance ta ma'ai aiki da su ko da ana faɗa tun daga yakin duniya na biyu da aka zo aka yi ta yarjejeniya ta rage makaman nukiliya da kuma cewa ga waɗansu makamai irin chemical da biological weapon ɗin nan haramun ne a yi amfani da su ko da ma yaƙi ya kama tsakanin ƙasa da ƙasa amma a irin wannan makaman da aka ce haramun ne ba wanda rasha ba ta yi amfani da shi ba don yakar musulmi a chechenia ba wanda amerika ba ta yi amfani da shi ba don kai hari ga yan taliban da yan tanzimul ka'ida a afghanistan cikin abin da su suka sa hannun cewa haramun ne a amfani da su kuma duk sun yadda a dokar yaƙi ba a yakan fararen hula masallatai nawa hatta asibitoci da marasa lafiya amerika ta dammara su a cikin afghanistan bayan unguwanni da ke makare da mutane kai hatta kungiyoyi na taimakon kai da kai irin wanda in ana yaƙi ma ba a abin nan babban fito na ajiyar kayan na red cross sai da amerika ta jefa masa a cikin kabul sai da ya zanto duk rufin kwanan da yan red cross za su yi daga saman sun sun yi cross dan wai idan kada daga jirgi ka ga jan cross ka gane ina ruwan amerika dama ta sun ne ta jefa don da dai musulmi ne da za su amfana da abin ba ta yadda ba to amma mu ga tsarin addinin mu dan Allah da mu da su wa yake da hajar tallatawa a kasuwa amma haka dokin da baki ne ya fi gudu amma mu gashi an ce kafirai karka yaudare su har Allah ce da manzon Allah wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa idan ga waɗansu mutane kun ne a tsige ta wutar yaki sai kake jin tsoron za su karya to karka ce dan tsammanin za su karya bari in riga su karyawa in kai musu hari duk da haka sunan su ha'inci a'a sai ka aika musu ka ce kai da warware yarjejeniya ta sannan sai ka kai musu hari amma kai harin kafin ka shelanta musu wannan haramun ne a cikin addinin musulunci wato abin da yake faruwa shine amerika tasirin yahudu ya yi karfi a kanta ta yadda yahudawa sun hana ta ta fahimci gaskiya ɗaya kenan na biyu kuma wato yawanci amerika da turawa da yawansu suna fassara musulunci ne dangane da ayyukan waɗansu bara gurbin musulmi sai su ɗauka wannan shine musulunci a madadin su tsaya su karanci musulunci ta hanyar littafinsa shine alƙur'ani ta hanyar bayanin littafin daga bakin manzon Allah cikin hadisai sai su gwammace su ɗauki aikin wani bara gurbin musulmi da ya ba daidai ba sai su fassara shi a matsayin shine musulunci to kaga wannan ita ce wannan shine rashin adalci na ƙarshe a duniya ko kuma sun riga sun yi yarjejeniya da yahudu za su tallafa daular yahudanci ta kafu a sakamakon haka kowane irin gaskiya sai amerika ta kulle kunnen ta za ta ji ta ba duk gaskiya sai amerika ta yawa idan ta ba din dimi ba za ta ganta ba to amma ba haka ba ka duba da manzon Allah ke faɗa wala tagduru kar ku yaudara ma'ana warware alkawali wala tumassilu kar ku yi at-tamsil at-tamsil shine na gawa idan ka kashe kafiri a wajen yaki haramun ne ka zo ka ce kuma za ka yanke hannunsa ko ka yanke kunnensa ko ka yanke hancinsa ko ka yanke leɓensa ko ka yanki wani sashi na jikinsa don wulakantar da gawansa a musulunci haramun ne ka kashe shi finish an riga an gama shi yasa kisan ma da aka ce ku yi fa'iza qataltum fa ahsinul kitlata kisan ma an ce ku yi ihsani wajen kisa shi da karku tamsili amma ka duba yadda America take sakin bomb kaga hannun mutum a wajen kasuwar wunti kafarsa ta dama kuma tana nan wajen cbn haka fa aka rinka yi a kabul wanda mu a musulunci haramun ne mu yi wa amerikawa haka in mun samu nasara a kansu in sun yaƙe mu mu yaƙe su in sun kashe mu mu kashe su amma mu kasance na gawan su haramun ne amma ka duba irin wannan wato ya kamata irin yan boko musulun ka fahimtar irin waɗannan hadisan dan Allah dan su rinka rubuta article a cikin jaridu da turanci suna fassara su haka a gane me ya sakon musulunci at-tamsil kenan shine wala tumassilu wala taqtulu walidan kar ku kashe yaro karami jifa na kafirai fa kafirai ko kai misali kar ku kashe yaro karami fa idza laqita aduwaka min al mushrikin idan ka gamu da abokanan adawarka cikin mushrikai lafazin al'adu ya shafi mufradi ya shafi jam'i in abokin adawa ne guda ɗaya al'adu in ma da yawa ne al'adu wani zai iya to menene al'ada'u sai mu ce wannan jam'ul jam'i ne amma al'adu yastawi fihi jam'u wal ifrat da jam'i da mufrad duk ɗaya ne la tattakhazu adu wa aduwakum awliya sai ce tulquna ilaihim bai ce ba ilaihi da guda ɗaya ne da sai a ce tulquna ilaihi amma din tulquna ilaihim ya zama zamiri ada ilaihim majmu'an wato ya zama lafazin adun wato jam'i ne kenan an gane ko wa idza laqita aduwwaka min al-mushrikeen idan ka gamu da abokanan ka cikin mushrikai fad'uhum ila thalath khisal kaga sai ce fad'uhum bai ce fad'uhu ba da ɗaya ne da sai a ce me fad'uhu ina fatan kuna fahimta fad'uhum ila thalath khisal ku kiraye su zuwa ga halaye guda uku fa ayyatuhunna ajabuka ilaiha faqbal minhum wa kufa anhum kowace ɗaya suka ansa maka cikin guda uku nan karbi ka kyale su karka yaƙe su na farko ud'uhum ila islam ka kira su zuwa ga addinin musulunci ka yi musu sharhin kalmar shahada ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta kunshi bangare guda biyu bangare na farko ba wanda za a yi wa bauta a duniya sai Allah bangare na biyu wanda zai bayanin yadda ake bautar shine manzon Allah yadda ba a sawa Allah tarayya wajen bauta ta masa haka ba a yi wa manzan Allah kishiya wajen bayanin yadda ake bauta Allah kadai ake wa bauta manzan Allah kadai ke da haƙƙin ya tsoma baki kan yadda za a yi bautar duk wanda ba shi ba ba hujja bane ba shi ne ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah kai kiran su zuwa ga musulunci fa inhum ajabuk idan sun ansa maka faqbal minhum sai ka karbi musuluncin su ثم دعوهم الى التحول الى دارهم min darihim ila daril muhajirin sai ka kira su cewa to ku yi hijira ku bar gidajenku ku yi hijira zuwa garin musulunci tun da garin da kuke yanzu na kafirci ne kila kafirai sun fi kowa ba za a bari ku yi addinin ku ba ku koma garin musulunci don ku sami ikon yin addini fa in abau yanzu ka ce mu ba za mu tafi ba za mu zauna a garin mu fa akhbirhum bi annahum yakununa ka arabil muslimin ba su labarin cewa hukuncin su kamar hukuncin mazauna karkara cikin musulmi ka san mazauna karkara cikin musulmi lokacin manzon Allah hukuncin su ya sha bamban da yan cikin garin Madina yan cikin garin Madina idan an je yaki an samu ganima za a kasafta su dan samu har wanda bai je yaki ba za a iya bashi ganima dan zai iya shiga cikin alfuqara wal masakin amma wanda yake bayan garin Madina can wata karkara can wani kawai ta ce wannan ku kyale su yaki yakin hijira tunda bai hijira ba ya da rabo cikin ganima to haka duk wanda ko je kuka kiraye su suka shiga musulunci amma suka ce ba za su yi intiqali su je darul islam ba to ka ba su labarin hukuncin su kamar hukuncin ne a arabil muslimin mazauna karkara cikin musulmi ma'ana ba su da ganima wala yakunu lahum fil ganimati wal fai'i shay'un a cikin ganima da kuma fai'i ba su da komai da dukiyar ganima ita ce wadda aka kwata a hannun kafirai bayan an yake su amma alfai wadda aka karba a hannun su ba tare da an yake su ba sun razana sun gudu ko an yi sharadi su gudu su bar dukiyar ko su yi hijira daga nan su bar garin to abin da aka karɓa ba tare da an gwamza yaƙi ba shine ake kira alfai'u ina fata an fahimta lafazin alfai'u din shi a larabci shine almayil akan ce mala milu fa'a fi'u. ya karkata zuwa wuri kaza to ka kamar dukiyar ta karkato ne daga wurin kafirai ta dawo wajen wa shi yasa aka samu ta alfai'u ta karkato da kanta ba tare da an gwamza yaƙi ba fa afi'u ma la yamilu hatta tafi'a ila amrillah da haka kuma idwa ake kiranta alfai'u dan da safe tana karkata ta yi yamma da yamma kuma tana karkata ta yi gabas tatafayyu zilaluhu an al-yamin wa shama'ilu sujadan lillahi wa hum dakhirun duk kalmomin yadda suke kenan ba su da ganima ba su da fai illa an yi jahido ma al-muslimin sai in sun fita yaki tare da musulmai sai a ba su wani abu na ganima amma in ba su yaki ba za a ba su fa hum abau in suka kiyarda su karbi musulunci fa fasalhumul jizyata sai to ku yadda za ku bada jizya fa hum ajabuka in sun yadda za su bada jizya faqbal minhum sai ka karbi jizya ka kyale su kan addinin su kiristanci ne yahudanci ne magudanci ne sun ce su ba za su musulunta ba amma sun yadda za su bayar da jizya jizya kuma wani kudaden shiga ne da za su rinka biya gwamnatin musulunci tunda suna cikin kasar da musulunci ya kai fadinsa ya kai wajen su ba su musulunta ba na su cancanci zamar kasar to tunda ba su cancanci zamar kasar ba dan sun ki shiga musulunci ku zauna da addinin ku ba za a tursasa ku cewa dole sai kun shiga musulunci ba dan la ikraha fi din amma dole ku ba da jizya to wannan jizya menene amfaninta kamar jizya da za su rinka barawa a shekara shekara ita ce za ta kare ransu ta kare dukiyarsu ba za a yaƙe su ba ba za kuma a kwace dukiyarsu ba dan Allah adalci aka musu nan ko zalunci ƙarshen adalci kenan ƙarshen adalci kenan yau duk inda amerika take yaka ko inda ingila take yaka ko inda india ta yaka ta mamaye a cikin kashmir ko inda dukkan inda aka mamaye na musulmai wa aka yi wa wannan adalcin ko ɗaya ba a mana ba to kaga yadda addinin mai ba a ce dole sai kun shiga musulunci ba ku shiga in kun shiga kuma to kun hijira in kun ƙi hijira to gashi ku zauna a garin kuɗin amma ga kaza ga kaza ga kaza to daga nan gurin sai ku ba da jizya in kun shiga musulunci ga jizya idan sun yadda sun ba da jizya shikenan fa in hum ajabuka fas'alhum al-jizya fa in abaw fa in hum abau fas'alhum al-jizya fa in hum ajabuka faqbal minhum in sun in sun yadda za su ba da jizya karbi fa in abaw in suka ce ba za mu ba da jizya ba fa fasta'in alaihim billahi fasta'in alaihim billahi ta'ala wa qatilhum nemi taimakon Allah ka yake su Allah zai baka nasara a su ababe guda nawa kenan guda uku haka ya faɗa cikin hadisi abu na farko kira zuwa ga musulunci in sun ki su karɓi musulunci abu na biyu shine ne jizya in sun ki su ba da jizya abu na uku shine ne a yaƙe su to wannan ana magana akan kafarai waɗanda ku da kansu kuka kai musu hari garinsu don yaɗa kalmar Allah in kuka je ko ka kai hari kuka zagaye garin sai ku yi bayanin musulunci yadda za a fahimce shi ga yadda yake ga tsarinsa a rayuwar mutum ce kadai a rayuwar mutum ta iyali a rayuwar tattalin arziki siyasa zaman lafiya waye da sauransu in sun gamsu sun karɓa shi kenan an huta in suka ce ba za su karɓi musulunci wace to kai da za ku ba da jizya ka ce ba za mu in sun yadda sun karɓa shi kenan sai a kyale su haramun ne a kashe su haramun ne a kwace duke su in suka ce ba za mu ba da jizya ba ba za mu shiga musulunci ba to sai ka nemi hukun Allah ka yake su ina fata an fahimta amma waɗanda su suka kawo maka hari garin kafa <laughs> wanda ya kawo maka hari ina kake da lokacin tallata masa musulunci ai yanzu kai za ka yi yaƙi na difa'an a lokacin ba maganan wa'azi magana ce ta yaya za ka kare mutuncin masallacinka makarantarka ta islamiyya iyalinka garinka titunanka dai shi ya kawo maka hari lokacin babu wani lokaci na kira na addinin musulunci sai dai in aka gwabza aka gwabza suka ji jiki ka daga takobi kana hutun yayi kalmar shahada ta sai ka kyale wannan kuma hukuncin haka daban amma in kun kune ko kai hari to shine za ku wancan tsari guda uku wannan iya cewa an ce tsari uku amma karshe ya ga guda hudu da an ce ud'uhum ila islam fa ina da'uka summa du'uhum ila tahawuli wannan summa du'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin dai yana cikin ud'uhum ila islam bangare ne na da'awa zuwa ga musulunci dan ya kunshi da'awa zuwa ga hijira saboda ka gawa bai guda uku ne ko musulunci ko me jizya ko ko me a yake su shine ababen guda uku to a yau inda a ce a turawa suna so su je su adalai ne su masu tabbatar da haƙƙin dan adam ne kamar yadda suke da'awa da duk inda suka je za su ce mutane dole sai an yi demokrasi da karfin tsiya ba sai su tallata mutane ba in sun karba to musu karba to in sun ci mu da yaƙi shi kenan su kyale mu akan aqidar mu ta musulunci mu rika biyan su wani abu tun da sun ci mu da yaƙi ya muka iya da tun da suka suka ci mu da yaƙi a matsayin sunan mulkin mallaka ba duk sun sace gyada da wake da mai da iyayen mu suke noma ba ba da shi aka gina gadojin Ingila ba da birnin London ba da sauransu ya muka iya a lokacin nan to amma a yau an riga an canja ba haka bane abinda bushi ce ko kana tare da mu to kaji da Allah wannan zalunci kawai ko dai kana tare da mu ko kuma kana tare da yan ta'adda ba wani zance ba wani ina kasashen da ake cewa yan ba mu to babu wannan bush ya soke wannan a san ɗin amerika na yanzu وإذا حاصرت أهل هسم فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن نجعل لهم ذمتك فإنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا أخرجه مسلم maza Allah sake sa kumandan yaki wa iza hasarta ahla hisnin idan ka je ka kewaye ma'abuta ganuwa alhisnu ganuwa kenan mutane sun shiga cikin ganuwa sun koya a garin su sun kulle kofofin gari sai ka kewaye gari da sojojin ka ta yadda ba shiga ba fita kaga wata dabara ce ta yaki dan dole abincin ciki zai kare dole za su zo ko dai su fito a yaki ko su sallama kansu ko kuma su turo wakilai a yi mai yarjejeniya ka'ida kenan idan ka kewaye ma'abuta ganuwa fa aradu an taj'al lahum zimmatallahi wa zimmat nabiyhi sai suka zo za su yi yarjejeniya kan cewa ka sa musu ka rubuta musu yarjejeniya bisa ga alkawalin Allah da alkawalin manzon Allah lamunin Allah da lamunin manzon Allah fala taf'al karka yadda ka ce a a karka yadda kai ka ce wai gashi ka yarjejeniya da su bisa ga alkawalin Allah da alkawalin manzon Allah walakin da Allahu zimmata ka samu musu alƙawalin ka dan ka iya shata sharuɗa ka ce bisa ga alƙawalin Allah bisa ga alƙawalin manzon Allah kuma daga baya ka zo ka karya a matsayin ka na musulmi in ka karya alƙawalin Allah ka karya alƙawalin manzon Allah yanzu ko me matsayin ka ne hadarin da manzon Allah yake cewa ka fada ciki in sun ce samun alƙawalin Allah ka ce a'a alƙawali na na na kaina zan samu na kan fa wajibi ne shi ba ka tsare in kai dan Allah ce aufu bil uqud wa aufu bil adi innal ada amma tare da haka warware alkawalin ka yana da sauki sama da warware alkawalin Allah da manzansa duk da kowanne haramun ne amma sai manzon Allah yake kauce karka je ka fada cikin abin da kai kanka zai zama maka matsala dan musulmi ya warware alkawalin Allah da alkawalin manzon Allah ai kaga akwai matsala kuma shi yasa ce duk yadda suka ce gina yarjejeniya bisa ga alkawalin Allah da alkawalin manzon Allah ce fala fa'al an gane ko walakin ji allahum zimmataka kai dai sa musu alkawalin ka naka kai karan kanka fa innakum an tughfiru zimamaku domin ku musulmai ku warware alkawallan ku ahwal shi yafi sauki min an tughfiru zimmatallah sama da ce ku warware alkawalin Allah dan naka alkawalin yana da sauki akan alkawalin Allah wa in aradu ka an tunzilahum ala hukmillah in suka ce kai dora mu kan hukuncin Allah mu da kai wato wata yarjejeniya da zaka yi da awar wannan shine hukuncin Allah da ya saukar fala tafa'al nan ma karka yi bal ala hukumika kace shine hukunci na da istihadi na ya kai ni fa innaka la tadri maza Allah ce domin baka sani ba a tusibu fihim hukum Allah shin ka iya dacewa da hukuncin Allah 100 bisa 100 amla ko kuma a'a ina fatan kuna fahimta shi yasa yana daga cikin ladabin fatawa kan abin da babu nafsi akai ijtihadin ka kai sai ka ce to wannan shine abin da na fahimta in ya dace da daidai kana da lada biyu in ka yi kuskure fa kana da lada daya amma idan ka ce wa ma wanda kake mai fata wannan shine hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah in bai dace da daidai ba yanzu kai wa Allah karya kai wa manzon Allah to shine hadarin da ba a so ka fada ce shi yasa magabata irin su Imam Malik ibn Anas da su Imam Shafi'i da sauran manyan magabata da wuya cikin abin da babu nasu su ce maka halal ko su ce maka haramun in ka ji sun ce haramun to suna da nasu karara halal suna da nasi amma in ba haka ba sai zai ce aka rahu zalika ina ganin abu kaza ni dai ina kinsa la arda bi zalika la ufti bi zalika ban ba da fatawa da kaza ban yarda da kaza ba saboda jin tsoron kar ya ce haramun kuma idan to ba nasi akai ya kasance ya fada karkashin fadin Allah ta'ala wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib amma yau karfin hali irin wannan sai namu a yau mutum zai zauna ya haramta ya halatta gurgudan yadda ya ga dama yadda ya masa daɗi a rai to wannan kuma rashin sanin kimar nassoshi na alkur'ani ko hadisin manzon Allah ne amma in ba haka ba ya zama wajibi mutum ya kyautata ladabi tsakanin shi da nassoshi na shari'a musamman wajen fatawa kyale karantarwa tana da sauki fatawa ita ce tashin hankali da yawa malamai ka ga wanda zai ce shi ba zai karantar ba amma an sha samun wanda zai ce shi ba zai fatawa ba ko a samu wanda zai ce shi ba zai alkalanci ba saboda wahalhalun da ke cikinsu don mai fatawa yana wakiltar Allah da manzan Allah ne an fahimci wannan hadisi ya ko amfanin kawo wannan hadisi cikin kitabun jihad a sarari yake don ya kunshi hukunce hukunce cikin hukunce hukuncen jihadi ya nuna ba a yakar mutane in an kai hari gare su sai bayan an kira su zuwa ga musulunci sun ki kuma an kira su zuwa ga su da jizya sun ki sannan ne a yake su sannan kuma hadisin a cikinsa an fahimci haramcin warware alkawali tsakaninka da kafirai in kun yi alkawali da sunan na tsagai tautar yaƙi a cikin sa an fahimci haramcin kashe yara ƙanana a wajen yaƙi a cikin sa an an fahimci haramcin katanta na gawa ko da ta kafiri ce an fahimta ko sannan a cikin sa an fahimci hukuncin hijira ajiya me muka ce game da hijira hukuncin ta wajibi ko mustahabi kun manta me muka ce jiyar nan jama'a ku tsoron Allah mun raba abin biyu akwai inda ya wajibta akwai inda ya zama mustahabbi inda yake zama wajibi inda baka da ikon aiwatar da addinin ka ya zama dole kai hijira don zuwa inda zaka aiwatar da addinin ka inda yake zama mustahabbi inda kana da ikon aiwatar da addinin ka amma addinin baya da karfi sama da can wuri kaza ga inda yake da karfi to nan gurin mustahabbi ne hijira to wannan hadisin da yake yau me nuna mana wajibci ko ko mustahabbanci mustahabbanci don waɗanda suka musulunta a ƙauyen su duka aka ce su hijira su koma gari in sun ki ka kyale su a nan inda su karka matsa musu amma ka ce musu ba za a ba su fai'i ko ganima ba ka gaya nuna ba wajibi ne dan da wajibi ne za a ce dole su tashi su ko sun ki ko ba su ko ko sun so ina fatan kuna fahimta dan kar wani ya fahimci hadisin wancan ya ci karo da wannan kowanne abin da yake tsorawa daban وعن كعب بن مالك malik radiyallahu anhu haka saboda intelligent na kafirai yan leƙen asiri da suke zuwa su faci magana in sun gane za a tafi jos to dama kila a cikin kuna akwai wakilan da sai wani silsila ne bai faɗa musu ko buga musu waya <laughs> ko ba gaba ne ba manzo Allah yana yin haka dan saboda wato kada munafikai su samu daman faɗa abokanan adawa sirri da halin da musulunci ke ciki dai yana daga cikin cin nasarar yaƙi abokin adawar ka ya kasance bai san adadin sojojin ka ba bai san wani irin makamai za ka yi amfani da su ba idan har ya san ɗaya daga cikin wannan to ya samu amsa ta yaya zai yaƙe ka in ya san makamanka in ya san adadin sojojinka to ya riga ya abin nan to shi sa ake boye wannan a cikin musulunci sirri ne kwarrai da gaske kuma dukkan wanda yake bayyana musirrin musulmai ta fuskar adadin sojojinsu ko adadin makamansu to wannan yana daga cikin mutanen da suke aikata kaba'ira in ma ba a yi sa'a ba zai mutu yana munafiki duk abin da ka san dan uwanka yana da shi ne kimtsin jihadi ba kai ba faɗa da akwai gidadawa daga cikin mu wani sai ya faɗa da sunan yabo kai wani ai na da ta bindiga mai digidan harsashi shi ka burge shi ne wawa yake faɗa akan titi yana talla da kai sai waye gari kenan sai yan security su zo gidanka ana binciken ka kaza da kaza da kaza ina ranka da bindiga mai digidan harsashi kai kaje kai mana inda ka sai yi shiru mana man kana min billahi wal yawmil akhir yakul khairan aw ko yi mana shiru mana ko dai ka faɗa alkhairi ko kai shiru sai abin da ka bada ba alkhairi bane me yana kuma na sai ka faɗi to shi sa sai manzo Allah sai ya koyi ba baya faɗa ina za'a saboda haka abokanan adawa ba sa aune kawai sai su ga manzon Allah a gare su dan haka ma da ya je Khaibar abin da yake cewa kenan sai da yi iktibasi daga cikin ayar alqur'ani inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzirina yace mu kan idan mun sauka a garin wadansu mutane to sun gamu da mummunar asbahi a rana haka manzon Allah faɗa kaga ai ita kanta wannan kalmar kai ya kafare ne kawai irin sojojin saukan nema din nan dama addini yace wal adiyati ha falmuriyati kadha falmudirati da asasbahi ba ku tashi da su ba kai ba ku kwanan da su ba kun tashi kun waye gari da su kuma kai ku ji wani sojan nema ya sauka ta da yau kan kun mutu <laughs> ai duk makaman ku wallahi ba za ku iya komai ba sai ka ji ka mun mutu sai baka yadda mun mutu kenan to duk wannan yana cikin dabarun yaki boye sirri ake na musulunci ba a bayyanawa boyewa ake sawa'un na gwamnatin musulunci ne sawa'un na kungiyar musulunci ne sawa'un na wani ɗaya ne cikin ɗaiɗaikun musulmi boyewa ake ba a bayyanawa musamman akan abin da ya shafi jihadi a ga manzon Allah ka kasance idza arada gabatan warra bi ghairiha sai ya saye da wani yaki a madadin wanda za a fita da za a fita kudu ya ce gobe za mu fita arewa za a fita yamma ya ce gobe za mu fita gabas sai ya in illa gabas ta buk ya ke da ɓoye bai ce gobe ta buka za a fita saboda me fa innahu azhara lahum muradahu ya bayyana musu inda yana fata a wajen yakin tabuka li'annaha kanat fi zamani usrin wa shidda domin yakin buka an yi shi ana cikin tsanani da talauci da karancin abinci to tafiya ce ta nesa wajen tafiyar kilomita 600 kaga ba za ta yi a ƙasa kuma cikin dizar sahara da duwatsu kuma a shekara ba a yi kayan abinci ba an samu kamfa na amfanin gona kaga aya ko matsala don haka dole a faɗa mutane nisan wurin don su yi shirin da ya dace karo na ɗauka ita shirin kilomita ɗari ce a fita tafiyar kilomita ɗari da kafin a jisan mashi ya mutu a hanya ya yi shahada kaga sai aka faɗi shiri na gaske don kowa wanda yake da shiri ya taho wanda ba da shi ya bari a lokacin kuma gwamnatin musulunci a hannunta ba ta da abin da za ta bai dukkan sojojin yakin sannan ba ta da makaman da za ta ba su da ababen hawa shi yasa waɗansu da suka zo ga su sojoji ne na gaske za a tafi manzo Allah ce ku koma ban da abin da zan ba suna ta kuka so koma gida Allah ya zana su cikin suratul tauba wala alal ladzina idza ma atauka li tahmilakum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun zarafa kenan mutum bakwai wanda aka samu suna albaka'una wanda a hanyar da'awa manzan Allah yake cewa wanda aka je ta bukan da su ga waɗansu can a Madina suna zaune a gida duk wani zazzabo da kuka shiga da wannan hukumar da kuka shiga suna tare da ku cikin lada dan sun so su zo uduri ya hana su zuwa suna kwance a gida amma saboda kyakkyawan niyyar su za a ba su ladan wanda ya je amma manzan Allah bai ce ku taho ko da ba makami a tafi ba ku taho ko da ba abin hawa ba wannan irin shahadar mu kenan sai mu dauka wai jarunta ne ko da ba a shirya ba a tafi Allah ya kiyaye wannan ba gaskiya bane wallahi wannan ba tauhidi bane wani kawai wani abu ne da daban haka dole sai an shirya ayi kinsi don haka wa kana aduwwuhum min ar-rumi kaseeran shadida abokanan adawarsu daga cikin romawa da za su gabda da annabi ga su da yawa ga su kuma zarata ne wajen yaki fa hata laha annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya dauki dukkan mataki da ya dace wa kharaja fi alfan ya fita cikin zaratan yaki mutum 30 wa kana hiraqlu qad jama'a li rasulillah nahwa alfin. shi ko can shugaban daular rumawa ya tanadi soja kamar dubu ɗari don a yaƙi manzon Allah wa rizqi dindihi sanatun muqaddama sojojin da suka taho da makaman yakin su da abincin su zai ishe su shekara guda kaje da ake shirin yaki ba abu mai cin kuɗi irin yaki ba abu mai cin kuɗi irin yaki tambayi amerika nawa suka ce a afganistan daga farkon yaki zuwa yanzu wata da kadai tambaye ta kaji in za ta faɗa maka ba abu mai cin kuɗi irin yaki yakin da aka yi na shigar iraki kuwait shi ya karya saudiya da kuwait din shi ya karya su tattalin arzikin su ya lalace tun daga lokacin suka fara cin banshi a baki a bankunan duniya saboda yake matsala ce kuma duk da cewa a ciki akwai cin zalin amerika na karin yawa domin duk sojan da ya zo na amerika yake zaune a wajen a kowane yini ana biyan shi in dollar saudiya da kuwait za su biya tun da su ake wa gadi ba zai sha ruwa ba sai wanda aka kawo daga amerika a cikin kwalba kamar irin namu sauran wata ko karɗin nan daga can za a kawo saudiya ce za ta biya in zai sha giya ba saudiya da kowace za su biya duk abin da zai ci ko zai sha ko za su biya in ya harba bindiga bullet din ya fita ya kashe wani ɗan iraki ko sauran iraki guda ɗaya saudiya ce ko kwan za su biya kuɗin wannan bullet din ta girma Allah akwai cin zalin da ya wuce wannan a duniya ai ko alhakin mutane ma ba zabar amerika ta zauna lafiya ba wallahi ya kamata a fahimtar da amerika cin zalunta ne fa zai sabu ba za lafiya ba ta ci zaliya yawa har yanzu fa a vietnam ana haihuwar yara na kasa su a haifi yaro da hannu ɗa a hannu ya haifi yaro da kunne ɗa in gina Allah ka taɓa ganin wannan halittar saboda mai saboda buggan makamai na guda da suka je suka zuba musu yau da nuna yakin shekara nawa amma har yanzu ana haihuwar na kasassun yara jarirai a haife shi na kasashe ko a haife shi kafar ɗaya da ya tsawo ko wani hannun ya fi wani hannun tsawo wannan ba cin zalimi ne ba Allah ba ya kyale zalunci haka a nan duniya ba kenan tana a jilahira a zulmi zulmatun yawon kiyama amerikawa ya kamata wanda suke magana da su fahimtar da su wannan su gane in suna son zaman lafiya su daina zalunci sun yi kafirci ne kuma sai an yi zalunci a hakura da guda ɗaya mana shege da hauka a abin yayi yawa ko ne zama amma me kuma na بن النعمان بن مقرر رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في an أنكر حديثي daga ma'akin ابن النعمان ابن مقرن haka ibn hajar ya faɗa amma al-imamu sanani a cikin subulus salam ya ce yana jin ibn hajar ya yi tuntuɓan alƙalami ne domin cikin sahabbai babu wani sahabbi mai suna ma'akin ibn nu'man amma akwai an-nu'man ibn mukarrin yace domin ya bincika cikin usudul ghaba ba a kawo shi ba kuma ya bincika cikin takribu tahdhib shi kanshi ibn hajar a jerin sahabbai bai kawo ma'akil ibn nu'man ibn muqarrin ba amma ya kawo an-nu'man ibn muqarrin da haka suna daidai na wannan sahabi shine an-nu'man ibn muqarrin ma'akil din kuskure ne قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم annu'man ibn mukarrim yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza lam yuqatil awwalan nahari in bai fara kai farmaki ba a farkon yini akhara al-qital hatta tazula ash-shams yakan jirkita yaki dan har sai rana ta karkata ta bar tsakiya wa tahubbar riyahu har sai iska ta fara tasowa irin iskan nan ta yammaci wa yanzilan nasru kuma nasara ta fara sauka kenan daga sama wato kaga ko da tawil din a wajen yaki mu musulunci muna da lokaci an gane ko ko dai a farko farkon safiya idan ko ba a sami a farkon safiya ba rana ta daga sai maza Allah ya jinkiri ba za a fara kai hari ba sai mai rana ta bar tsakiya idan an fallaci azhar sai a hada ta da asar rana ta bar tsakiya ta fara sanyi sannan irin iska ya fara tasowa wato lokacin zirga zirgar iska kenan to a lokacin nan kuma sai a fara kai hari wato komai na mai na da tsari a cikin musulunci to manzon Allah idan bai kai hari ba a farkon farkon farkon yini akhara qitala hatta tazula shams yakan jinkirta har sai rana ta bar tsakiya wa tahubbar riyah iska ta fara tasowa wa yanzila an-nasr kuma nasara ta sauka wato ar-riyah jam'in na ar-rih ar-rih iska kenan to mu ina ji iska dai a Hausa haka yake da mufarradi da jam'in duk ɗaya a idan ka ce iskoki aljanu kenan a hausa dai amma da jin sakatawa suna da jami'i suna ta iskoki amma iskoki dai a hausa aljanu kenan iska kawai ko mafarar ko jami'i a ko abinda ba da jami'i ruwa ba da jami'i ku ba da jami'i ruwaye su <laughs> sokotawa su yi haƙuri bambancin hausa ne kawai muke faɗa ba wai habaici muke musu ba رواه أحمد والثلاثة وصححه الهيثم وأصله في البخاري أصلا وأن حديث هنا في البخاري وعن الصعب بن جسامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم متفق عليه وأن حديث أنكر ودقى الصعب بن جسامة جسامة الجسامة كي يكي رضي الله عنه قال يتي سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم an tambayi manzan Allah tsira da mun ji kara tabbata gare shi da iyalan gidansa an ahli dari min al dangane da gida ma'abuta gida cikin mushrikai tuna aka kai musu hari cikin dare musulmai ne suka kai hari gidan kafirai cikin dare fa yusibuna min nisa'ihim wajen kai harin sai suka kashe da mata da yara gashi ko an hana kashe mata a wajen yaƙi an hana kashe yara a wajen yaƙi ina yan da'awar yancin mata addinin musulunci ya ce idan ana yaƙi ba a kashe mutum su ko ba sa bambancewa a yau tun daga yakin duniya na ɗaya zuwa na biyu zuwa duk yaƙi yaƙen da aka yi a turai ko turawa suka yi ko amerika ta yi ba inda suka bambance tsakanin maza da mata gaba ɗaya ake kashewa ban da amerika ta jefa a yarushima da nagasaki ta kashe mutum sama da dubu ɗari uku ba abin banki ba tsakanin mace da namiji amma za shi sahabbai ne ke tambaya an hana mu kashe yara an hana mu kashe mata sai muka kai hari gidajen kafarai cikin dare a duhu ba ma iya bambance wanne ne namiji wanne ne mace sai muka kashe mata da yara ba da niyya ba menene hukunci kaji fa sahabbai sai sun tambaya wannan dan Allah ka duba addinin mu yadda yake faƙala sai manzon Allah ce hum minhum a irin wannan halin su yaran da matan hukuncin su ɗaya da kafira saboda me domin ba za ka iya bambancewa ba cikin duhun dare in ka tsaya kuma sai ka bambance kuma ka sai a kashe ka tunda yake yake amma idan da rana ne ba za ka iya bambancewa amma cikin duhun dare ba yadda ka iya in ka tsaya bambancewa za ka cutu sai ka nufa hari gaba ɗaya hum minhum yubasuna la niyatihi yawmal mulkiyama. wato kaga nan gurin mun samu hukunci kenan ko da wani zai ce to ai yanzu mun je bisa ga kuskure mun yaki sai ka ce ga wannan hadisin an je bisa ga kuskure an kashe mata ba su ne ba an kashe yara ba su ne wajen takudo su haka ya halatta kashe mata din a wajen yaki idan mazaje suka yi garkuwa da su kamar su kafirai sun san cewa ku musulmi ba ku kashe mata addinin ku ya hana ku sai suka tsokane ku faɗa da kuka je garin su kuma duk sai suka turo mata sai suka rabe a bayan matan suna fitowa da su suna harbin ku in kun tsaya haka duk masu karka sai kuma a lokacin sai ku haɗa gaba da yamma ka tafi da za ku tura ku tura ka tafi dan ba yadda za ku yi ina fatan kun fahimta ko suka yi garkuwa da yara ƙana to a lokacin duk ya halatta saboda ku kashe waɗancan mazajen ba wai kawai dan cin mutuncin ya mace ɗin ba وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر ارجع فلن أستعين بمشرك wancan hadisi na tafi bukhari da muslim suka rawaito me yanzu daga aisha Allah ta kare da gare ta tace manzon Allah sallallahu ya fada wani mutum da ya bi shi a yakin badar wani mutum ne cikin mushrikai shi bai musulunta ba manzon Allah ya fita zai ke badar sai wannan mutumin ya bi kuma gashi yana cikin mutanen da an jarumai ne irin gawartattun mai yan farauta tunan tun lokacin jahiliya da sahabbai sai ga yazo zai kawo musu taimako sai kowa na murna sai manzon Allah ya dakatar da shi yace a to wani billah ka yi imani da Allah ne kuma yace a ah, kawai dai ban zo in taimake ka dan ina son ka manzon Allah ce koma irji falan asta'inu bil mushrik koma ni ba zan nemi taimako da mushriki ba dan asali sai ya yi imani zai zo mutaci dan ga kuma shirki zai zo nemi taimako da shi ba zan nemi taimako da shirki ba wannan shi ne nafsi da da yawa daga cikin malamai ke kafa hujja da shi kan haramcin a wajen yaki kace zaka nemi taimakon kafiri eh ya halatta ka sai makami a sa eh ya halatta ka sai waɗansu asirai na leƙen asiri in ma ba zai baka su ba amma ya shigo sahu kai da shi ku je ku aiki kafare bai halatta ba falan asta'ina bi mushrikin waɗansu malaman kuma suna ganin ya halatta sukan fake da waɗansu kisoshi daban-daban galibin su bai fai wanda ya tabbata sai ka samu cewa bai kamata ya zama hujja ba kamar yanzu ce lokacin da manzon Allah zai hijira shi da sayyidina Abubakar Siddiq Abdullah bin Urayq lokacin yana kafiri shi ya zama musu jagora yana musu hanyar daga Makka zuwa Madina ga shi kafiri ne anan manzon Allah ya nuna taimakon kafiri sai ka ba jihadi aka tafi ba tafiya ce za a yi lokacin manzon Allah jihadi ya tafi to kuma za a je yaki kuma sai ka fahimtar da wancan sai sa aka yi ta rikici lokacin da saudiya ta gayyato amerika ko ta amerika kan ta zo ta kori iraki aka yi ta rikici to da yawa daga cikin malamai suka yi ta fatawa daban-daban amma dai fatawa dai gaskiya ta zahiri wadda ita ce ta fi zama daidai ita ce bai halatta ba neman taimakon kafiri lokacin da zaka tafi yaki in ana zaune zaman gida wajen training din sojojin ka wajen koyon dabarun yaki wajen sayan makamai wajen menene ne Ka ko wajen training din sojojin ka da kamata ka bashi dan ya san sirrin ka kenan a tsakani da Allah kuskure ne musamman a yau da tafannin na satar asiran kasashe yake da yawa kwarai da gaske yanzu da hujjar a zo a hori sojojin Najeriya da za a tura Liberia um, Sierra Leone Amerika sun kawo sojojin su nan kasar sai Allah ne kawai sa ranar fitar su kan ka'ida in san shiga kasa ba ta fita kamar yanzu zurmaji suke masu barna ne a cikin kasa su ka ba da amfani zan su tsakani da Allah dan kyan asirin da suke ya fi training din kuma sojojin Najeriya da zan su da wani Amerika ta ba su training a an cikin mutuncin sojojin Najeriya ne an cikin mutuncin sojojin Najeriya da aka je Amerika ta tura sojojin ta zuwa Somalia a lokacin Bill Clinton yan Somalia suka karkashe su suka wulakanta sai da Amerika ta gudu sojojin Najeriya ne suka koyawa sojojin Somalia hankali inda amerika ta gudu sojojin najeriya suka shiga to kuma nan wa ya kamata ya ba wani training tarihi yana haddace da wannan hatta sai na yan sun wani documentation wani film da suka mara da kota biyu ko uku ba na gaba ɗaya abubuwan da aka yi a somaliya wallahi sai da suka bayyana gaskiyar sun gudu kuma an kashe musu sojoji da yawa wanda duk sun ɓoye a lokacin sun ƙi cewa an kashe sai yan kaɗan da aka nuna goma ko goma sha biyar wanda labarin ya fi ƙarfin haka ɗorewa su da Najeriya lokacin da ta je Liberia ta raba rikici a lokacin waye ba ta training sai ba ta training lokacin da ta je ta taimaka Angola har ta samu yanci wa ba ta training Ingila ko Amerika wa ba ta training lokacin da ta tura sojojin ta Rhodesia da Inani ne wa ba ta training ba wanda ba ta training amma dai idan kuna da shugabanni wanda dama wakilai ne na CIA ba ya da kuka iya وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض غازيه فأنكر قتل النساء والصبيان an karɓo daga abdullahi dan umar allah shi kare da a gare shi ce manzon allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya ga wata mace da aka kashe a cikin wani bangare na yakokin da ya fita fa an kara qatlin nisa'i wa subyan sai yi wa sahabbai inkari cewa daga yau ku daina kashe mata ku daina kashe yara wannan hadisi muttafaqun alaihi kaga akwai yancin mata akwai yancin yara tun kafin yuni sai ta zo kar a kashe yara ko da na arna ne ko da na kafiri ne wa an samurata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اقتلوا شيوخ المشركين واتبقوا شرقهم a wannan hadisi manzo Allah sun ya ce ku kashe shiyukhal mushrikina abinda ake nufi da shiyukh anan wato waɗanda balagai zuwa abin da ya sama wastabqu sharhum amma ku kyale yaran su kanana kar ku kashe su sharh yaran da suke dunal buluk rawahu abu dawud wa sahahu tirmidhi sai dai wannan hadisin da'ifi ne wanda yake kafin ya riga ya wadatar da shi وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا أن كرقوا دقى علي الله شكار الداء بريسي أنهم تبارزوا يوم بدر sahabbai sun yi fito na fito da kafirai a ranar badar abinda ake nufi da mubaraza ga wannan rundunar ta zo ga wannan ta zo sai a ce ɗaya ya fito daga nan ɗaya daga can gudun a shi ne mai mubaraza amfanin kawo wannan hadisin a nan gurin nuna halaccin yin mubaraza in ta kama a yi kar wanda ke haramun ne to sai dai aka ce in za a yi mubaraza kar wanda ya fita sai wanda ya san lalle jarumi ne domin idan rago ya fita don neman shahada aka bige shi wani ragon ya sake fita aka bige shi to kuma ko an jefa muku tsoro kenan a lokacin ba kwaɗayin shahada ake ba kwaɗayin a kashe arnan ake yi ba ka a samu wani jarumi ya fita don Allah dantar da arnan shi yasa da aka zo sai aka ce uku su fito daga cikin musulmi uku daga cikin kafirai cikin musulmai sai Ali bin Abi Talib ya tashi sai Hamza ibn Abdul Muttalib ya tashi sai Abida ibn al-Harith shi ma tashi cikin kafirai sai da utuba ibn rabi'a da shayba ibn rabi'a da walid ibn utuba sai suka fito aka ce tawa gwamza hamza ya buge nashi nan take sara daya ali bin abi talib ma sara daya wa nashi abida daga bangaren musulmai da shi da wato walid ibn utuba a can gurin kowa ya saru kowa da takobi kowa ya ja baya dan saran da kowa ya dan uwansa ya lahanta shi da aliyu da hamza sai suka taimakawa da suka kashe wancan kaga an gama da uku wannan kuma yana nan da ransa da ya rauni suka dace sai koma da cikin musulmi daga nan gurin sai aka shiga sahun ya rikici to wannan yana daga cikin abin da biyo musulmi karfi ganin cewa sun kashe uku nan take kafirai kuma suka fara samun kariya duk da adadin musulmi 310 adadin kafirai 1000 amma kaga yadda abu ya zama da karfi كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين wato ya halatta a yi mubaraza sai dai aka ce in za a yi lallai a samu jarumi ya fito kuma yana da kyau yana daga cikin dabarar yaki in ka fito ka yi dabara ka nemo wani ɗan rago-rago ɗan ragon mai da ka raina ka ce fito in ka isa kai masa yi kar ka jawo kato saboda ka bugi shi kuma ka san inda ka tsokane shi ko nan kare ya zai fito sai kai masa pump daya ka gama wato tactics din yaki ne wannan da kuke jin ana an tara ibn saddad al-abasi ba wani yarin yi bane fa shi da kansa yake faɗa yace dabara nake idan an je yaki sai in samu wani dan lallagoye lallagoye in fara buge guda biyu ko uku yace sai jarumai su kare kawai sai yi ta kashe su a kyauta fita ba ba wani karfin zuzu ba kuma idan ya kace ga cika baki wa mudajjajin karihal kumatun izalahu lamun inan haraban wala mustaslimi jadat yadaya lahu bi ajli ta'anatin bi musaqqafin صدق القعود مقومي فتركته جزر السباء يمشنه ما بين قلة رأسه والمئسن duk sai suka wuri ya yada nan ga kamar wani ban jarumi ne duk ba za su wannan ba ta yaki tana da kyau kwarai da gaske yasa aka ce baya halatta girman kai sai a wurin yaki in an fita zan yaki ya halatta girman kai ka rinka wani haka kana wani ba dama din da a rika ta wannan ba duk ka kada musu hanta kuma ba haka bane ba to wannan ya halatta a wajen yaki yasa aka ce tsofaffin masu dubura din zuma da suka da fatawa ya halatta su je su fente ko su da bakin abin nan duk su ɓoye furfurar sai zare ido a ganin kamar duk samari ne a ce wallahi mun gan duk samari ne saboda kar su fito da furfura da yawa kafirai su sa rai a cikin ku da yawa dai idan aka mata furfura da yawa ce ai tsofaffi ne wanke hula ne <laughs> hadisi na karshe da zamu tsaya akan sa wani abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu abi ayyub radiyallahu anhu الله inna ma unzilat hadhihi al ayatu. فيها معشر الأنصار يعني قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن هبان والحاكم wannan hadisi an karbo daga Abu Ayyub Allah ya kare da gare قال يتي إنما أنزلت هذه الآية فينا sani dai kadai wannan aya an saukar da ita ne cikin lamarin mu ma'asar al-ansar mutanen Madina ma'asar al-ansar ne kaulahu ta'ala abinda yake nufi fadin Allah ta'ala wala tulqu bi aydikum ila tahluka abinda ayar ke cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kanku zuwa ga halaka kalahu abu ayyub ya faɗi wannan magana ne raddan ala man ankara ala man hamala ala safir ruh an fita aikin Constantinople a kan cikin kasar Rumawa sai wani sojan musulmai shi kadai ya sakwani dokin sai shiga tsakiyar kafirai sai wani cikin musulmi ce ayya ya saba faɗin Allah ta'ala wala tuqum ya aidikum ila tahluka ya shi kadai shiga cikin mutane dubbai sai Abu Yahya ce kai wannan ayar ba da irin su take ba ba wai tana magana akan dan kunar bakin wake bane ba ba da shi take ba shi kadai ya je ya jefa kansa cikin kafirai ka ce wai la turqu bi aidikum tahaluka ba haka bane ba ya faɗi wannan dan raddi akan wanda ya shiga cikin taron rumawa hatta da kalafi ya hada cikin su yace akan mu ta mutanen Madina cikon hadisin yace domin mun taimaka musulunci farkon lokacin da annabi ya hijira da musulunci ya yadu ya yi karfi sai muka ce to kuma ya kamata mu matse bakin aljihun mu dan mu take gurbin abin da muka kai mu rage siyarwa sai Allah ya saukar da aya yace wala tulqu bi aydikum ila taluka kar ku jefa kanku zuwa ga haraka sai matsi bakin aljihu din aiwa musulunci rawa shine me jefa ka halaka abu ayyub haka ya fassara aya dan haka dan ka gina masallaci ko ka gina islamiya kada ka ce ai na haka ya isa da haka dan ka ciyar da marayu ka taimakawa gajiyayyu ka taimaki yan makaranta har sun kammala karatu ka ce ai na haka ya isa mutum uku na ɗauki nauyin sa ga karatu hudu biyar dan kawo wani abu duk aikin da kai ka ɗauka kaɗan ne don gobe ka ƙara himma karban ya da nada don tsayawa karka ka shi ne jefa kai cikin halaka an gane ko wannan hadisi turmizi ya inganta shi da ibn hibban da hakim malam ya lamba da kasa yace akhrajuhu min hadisi aslam ibn yazid abi imran yace malamai sun rawaito shi daga hadisin aslam ibn yazid abu imran qala yace kunna bil qustantiniya mun kasance a Constantinople wani gari ne a kasar rumawa fa da saffin azim min ar-rum sai ga sahun mayaka da yawa sun fito cikin rumawa fa hamala rajulun min al-muslimina sai wani mutum shi ɗaya cikin musulmai ya kai hari shine hamala ala saffin rum a bisa ga wannan sahun Romawa hatta hasala fihim har ya fada cikin su sun maraja a muqbilan sannan ya dawo wato ya kai hari irin na fafafafa ya bubbuge wanda zai bubbuge ya biyo da aka laddarka sai dawo cikin musulmi yan uwansa irin wannan jaruman ta suna da amfani ƙwarar da gaske wallahi sun maraja a muku bilal ya dawo fasahan nasu sai mutane suka yi tara da babban murya subhanallah alqa bi yadihi ila tahluka suka ce subhanallah kaga wannan ya jefa kansa zuwa ga halaka gashi ko Allah ya hada fa qala abu ayyub sai abu ayyub yace ayyuhan nas innakum tu'awwiluna hadhihi al-ayata ala hadha at-ta'wil wallahi ku kuna fassara wannan aya bisa ga wannan fassara wa inna ma nazalat na ma'ashar al-ansari ita ko ayar cikin mu ta mutanen Madina inna inna lamma a'azza Allahu dinahu mu din lokacin da Allah ya ɗaukaki addinin sa wa kasura nasiruhu masu taimakon addinin suka yawaita bai bainana nasirran sai muka fada a tsakanin mu muka yi mitin mu da juna inna amwalana arba'an muka ce to dukiyar mu da yawa fita tafi a farkon musulunci falau a aqamna biha wa aslahna ma ba minha ina ma yanzu kuma mu dan rage fita jihadi ko mu dan rage kashe kuɗi da yawa mu tsaya dan mu inganta abin da ya salwanta dukiyar mu fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya yace wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ita ce cikakkiyar aya an ku ciyar ko kashe kuɗi dan yada kalmar Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku zuwa ga halaka fa kana fi tahluka yace sai ya zanto abin da ake da tahluka at-tahluka al-iqamatu allati ardna zama da muka so mu yi wai mu daina yaƙi mu daina kashe kuɗi dan mu inganta abin da da ya sarwanta cikin dukiyar mu mu cike gurbin da abin da muka hada cikin dukiyar mu wannan ita ce halaka da a shekenin dole wannan nuna mana jihadi dole sai da kuɗi sai an kashe kuɗi kuma jihadi dole yana buƙatar tara abinci da yawa dai idan ana yaki ba a bude kasuwa ga dole sai an tanadi shinkafa an tanadi masara an tanadi alkama an tanadi busasshen tumatiri kauda an tanadi zardawa da kuka busasshe ya tabbata ba ku bukatar sanya din duk kuna da ita cikin buhuhunan ku ta yadda za a yi wata biyu ana gwazzawa kana da kayan abincin wata shida wata bakwai wata takwas dole sai da wannan ake jihadi duk wannan dabaru ne na yaki wanda shugabannin yaki za su rinka yawa al'umma wannan tunanin su al'umma su ɗaya ɗaya su yi wannan tunanin kowa a gidansa ya samu kuɗi ya kasance yana da abincin wata ɗaya wata biyu wata uku yanzu za ka samu wani daga cikin yana da miliyoyi amma ba da abincin wata biyu to ko tarzoma ko zanga-zanga aka yi aka ce an sanya dokar ta ɓaci ba a fita kasuwa kwana uku ta sai ga talakawa sun tagayyara kai ma ka tagayyara da kai da su ba bambanci ina ba ta mahita to abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah wajen hijira shi idan mutum ya kasance a cikin musulmai gurbi kamar ƙasashe irin su misira ya halatta a yi hijira zuwa wajen musulmai na gari kamar afghanistan kwarai da gaske duk inda mutum yake wajen musulmi waɗanda suke balagurbi sai ba zai iya tarbiyyantar kansa ko iyalansa ba irin tarbiyyar da ta dace da koyarwar addini ya zama tilas mutum ya yi kawar zuwa garin da zai iya tarbiyyantar 'ya'yansa tarbiyya ta addini yanzu mutum ko da yana zaune a wuri wanda yake bid'a ta yi katutu ta yadda ba zai iya koyan sunnar an zala sallallahu alaihi wasallam ba cikin hanzari ko ba zai ƴaƴansa ba za su iya koya ba in zai kai su makarantu na yan bid'a zai kai su akwai masu wake-wake da shirme to ya zama tilas ya yi hijira zuwa ga unguwar da zai koyi sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk malamai sun yi bayanin wannan haka idan mutum yana zaune garin da yake ɗansa zai iya boko sosai amma ba makarantar islamiyya kuma in yi kyale shi haka lallai za a lalata masa tarbiyyarsa dan makarantun boko ba su tattali wato subject na addini da yaron zai koyi addini da ya dace ba ya zama wajibi mutum ya hijira zuwa ga inda ɗansu zai samu wannan wannan ya zama tilas wato illar mu ba mu da wani abu sunan shi tsakatsakiya ko ka samu waɗanda kawai su suna faɗa da boko ne sun ƙi boko kwansa da kurkutarsa sakamakon haka sai maslaha da ya ta kuɓuce mana ko ka samu waɗanda sun yi imani da boko irin imanin sahabbai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam <laughs> da ba da ba to kaga wannan shi kuma sai ka samu kuskure ne mai yawan gaske dan kawai so yana iya bokon ko da ba iya addini ko da ba tarbi da addini suna ganin ba komai abin da yake tsaka tsakiya shine mutum ya iya bokon ya kware sannan kuma ga tarbiyar addini ta tare shi ga tsoron Allah tare da shi ga tarbiyar mai kyau tare da shi to wannan shi ake so kuma a gane tsakanin abin da yake ilimi ne da kuma fitsara ne na sha faɗin wannan magana da yawa waɗansu mu aka tarbiyyance su akan kawai in mutum zai yi boko yana daga cikin rukunan boko ka zanto fitsara ne ka zanto ba ruwanka da addini in mace ce zanto ba ta hijabi in namiji ne ya zanto kullum daga giya sai sigari sai kawance tsakanin shi da yan mata yau yana tare da waccan gobe yana tare da waccan sai za a irin disko na ya tafi nan da raye-raye na babu kan gado to duk wanda yake wannan sai ake ganin shine cikakken dan boko ne cikar ku dan boko to shi ko wannan cikakken mahaukaci ne wanda ya kasa mun waje tsakanin boko din da kuma western kansa ta tsara da rashin mutunci irin na turai ya kasa bace tsakanin shi da boko dan boko na gari shine wanda yake gashi yana kansu salawati akan lokaci inda ake karatun addini yana zuwa ya dauki addini a matsayin abu na farko kafin kowane irin nan sannan kuma yana karatun bokonsa yana ba da himma da kwazo dan ya wakilci musulunci a wani wuri mai muhimmanci bayan kammala karatunsa to irin wannan za a ta yan boko muke bukata a cikin maza ko cikin mata ba su tsararru ba na salamu alaikum wa rahmatullah malam ne ne mai kina ya rasu sai a wurin aiki na aka yi bauta aka fitar da kuɗi ya sunan wai jiriyar asusta wato kuɗin tallafi wannan jiriyar shi ya halatta in karbi wannan kuɗin tunda an tsara haka a wurin aikin dukkan wanda mahaifinsa ya mutu ko dai aka yi masa rasuwa sawa'un mace ne ko namiji musulmi ne ko kirista ana ba shi haƙƙin ka ne karba in har ya halatta to kudin zai shiga cikin na magana da ko baya cikin gado kudin ka ne kai don kai aka tallafa wa saboda hidimomi naka saboda rasuwa da aka yi maka malam nawa ne adadin rakawa salatul duha kana da zabi ko raka a biyu ko raka a hudu ko shida ko takwas duk kowanne ya tabbata cikin hadisi ina da ya tabbata a hadisi cewa karan sadaka ja'atu yana kan nisan ba ba gaskiya bane ba bai tabbata cikin hadisi ba na'am malam haka ne wani hadisi da hadisin da ya tabbata ah, da ya yi magana a kan cewa wanda aka kama shi yana ruwani da shi da wanda suke yi a kashe su malam wai hadisi mai rauni ba gaskiya bane hadisi ne sahihi ka duba cikin sahihul jami'u sagir shek nasir bin albani ya inganta shi hadisi ne sahihi fakatul fa'ila wal muhalla bihi da wanda yake radin da wanda aka yi da shi duk za a kama su ne a kashe ba izina da cewa yayi aure ko bai taɓa yin aure ba ba bambanci tsakanin saurayi da magidanci a harkar luwaɗi hukuncin sun ɗaya ne da kisa to kaga yan wa mutum da karfi ne kuma akwai karina da ta nuna haka to kaga ba za a masa hukunci mutum da shi baya da laifi dan in aka tilasta mutum akan wani aikin sabo ko kafirci aka tilasta mutum a baya da laifi balla tana wani aikin sabo baya da laifi wajen Allah dan haka wanda ya tilasta shi za a yi wa hukunci kenan an yi ƙarin cewa duk wanda ya tashi don ba da dukiyarsa har aka dace shi ya yi shahada to ina wanda ɗan kaji suka karya su suka fito da su suka yi layi da su suka haɗe su kuma babu wanda ya tashi a cikinsu don kare kansa to ma sun shahada ana sauran su masu yin shahada don hadisi ta duna maliki wato ya zama shinge tsakanin dan fashin da dukiyarsa har aka kashe shi sawa'in yayi nashi kunkurin ko kuma ana ganin sai an kashe shi ne za a iya ɗauka ina mafi mutumin da ya ajiye gero mutane suna ta zagin suna ta zagin gero kuma malam suna son ka yi bayani kan ka'idodin ajiye gero wannan sai fi komai kayan da ajiye gero shine idan ya fito <laughs> ya fito shi ke dan ajiye shi kenan amma na ganin mutum ya ajiye gemu mutane suna zagin gemu ya kamata ya faɗakar da su jahilai ne su lokacin da suke zagin gemu suna zagin sunnar annabi zagin sunnar annabi kuma yana kai mutum zaga kafirci ko wasa kai da gemu da a matsayin ne ridda ne in ka ki tsayarwa ka haƙura kai cewa kai rago ne kana jin tsoron mutane ka ki tsayarwa amma izgili kai izgili fa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tazuru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin Allah sai yanzu da ayoyin Allah Allah din da ayoyinsa da manzansa kuke wa izgini kuke wa wargi kar ku ba da uzuri kun riga kun kafirta bayan imaninku haka Allah madaukakin ya faɗa kowane irin abu na musulunci kasancewar baka yi daban wajibi ne ka ki idan Allah ga dama maka hukuma in ya ga dama ya yafe maka amma yin izgidi ba ta sako bane ka kafirci ka iya fita babu imani ya kamata mutum ya kiyaye wannan saboda haka da yawa daga cikin mutane za ga suna izgili ga mutum idan ya gemu ko suna izgili ga mutum idan ya dage kafar wandanta mata kuma suna izgili idan an ga wanta da hijabi a mata izgili a ce an ganta kamar ninja ta zama waye waye a ga wanda rashin mutunci ne ke ne kika fito tsayara ba zage ki ba sai wanda ta rufe kanta ita sai aka zaga sai da komai gashi nan ana kallon a jikin shi ta ba sadaki ba komai ita ko ta suturce ba wanda ya isa ganin sai wanda ya biya sadaki sai da ita wace ce yar mutunci wace ce kuma mutuniyar banza ta amma sai wani mai wannan kuma sai cewa izgine to wannan izginin na kai mutum ne zuwa ga fita ga musulunci wallahi ya kamata mu kame ba mu ya isa kamar zakariya akwai ababai guda uku a nan a hannuna abu na farko kun san game da abubuwan da ake yi na karkashe musulmai a filistin tun daga wata ɗaya zuwa yanzu matsalolin da aka yi a duniya da dama hatta a turai mutane sun fito sun yi gangami ko lakcoci ko zanga-zanga mana ko menene don nuna bakin cikin da yake wa 'yan masu musulmi to amma ina jin anan bautu ba abin da aka yi ni dai ban sani ba ko kun yi ni ne ban ji labari ba a Kano an yi gangami aka yi lacoci ba da lafiya ma lokacin ban daɗe ne asirin ba amma sai da aka dauke na mota aka yi tsawon minti goma ko sha biyar na gabatar da addinan sau aka tara malamai da 'yan siyasa suka tattauna abin akan addini da siyasa din aka fito da tutar amerika ta isra'ila aka kona aka yi salatul hajji cikin jami aka yi alkanusa aka tsinewa sharon da sauran dukkan wanda ya mara masa ba a zancin da yake to yanzu duka da sati da ya wuce ba kuma a sokoto mata ma na famon sun yi to amma nan gurin shuru ko ya kuke ci ne kuma tsakani da Allah a yi nasoci nasoci za a yi a wayar da kan mutane wai filastin dinnan a ina take geographically ne tarihi filastin dinnan wane ne dan asali a wajen tsakanin yahude da musulmi kar ka ɗauki kabiyar yadda su amerika suke so ka dauke ta rikicin larabawa da yahudawa ba ta wannan za ka karanci abin ba ka ɗauki abin tsakanin yahudanci da musulunci wane ne ya cancanci zama a wannan gurbin inda isra'ila take yau da filistin a tarihance a addinance ka kalli abin da mahanga ta addini a samu waɗansu masana tarihi waɗanda za su bayyana wannan allah kalli an yi al'ummar musulmi tau'iya sakamakon mun tsaya sai abin da kafofin watsa labarai suka ga dama suka faɗa mana na ƙarerayi musamman kafin wasu labarai na kasashen waje to a gaskiya ina ganin samun waɗansu cikin malamai da kuma ko da 'yan boko ne masana tarihi waɗanda suna da kishin addini sun san wannan abin da waɗansu cikin 'yan sasa a yi wani gangami na lacca wanda zai kunshi dukkan wakilci daga ƙungiyoyin addini ko dukkan waɗanda suka yarda cikin ƙungiyoyin addini ko a mulkisafus ko dukkan onuri ko a kofar sada ko a murtala manar ko a ina ne a yi wannan yana da matukar muhimmanci don wayar da kai ne Allah kalli an zabar da musulmi sun san kabiyar falastin ta musulunci ba kabiyar ce ta yahudancin larabawa ba wannan shine shawarar ta abu na biyu kada tuni game da rubuta wasiƙu na mai da martani game da game mujallar magama ina fatan tuni mutane sun fara rubutawa a waɗansu garuruka da tuni an rubuta da yawa kuma da sunan kungiyoyi da sunan ɗaiɗaiku duk an rubuta wanda ake nuna Allah wadai da wannan majalla abu na uku kuma kira muke kare ga jami'an tsaro namun Najeriya sawa'un waɗanda suke na sarari masu sa mala da kuma waɗanda suke na asiri muke da zama da su ko a wuraren karatu ko a cikin masallatai ko ma a cikin menene cewa su cewa kafin komai dai su yan Najeriya ne kuma ba su da wata kasa da za ta amshe su a matsayin yan kasa in ba Najeriya ba kuma su tambayi dukkan wani wanda ya ha'inci ƙasarsa ya saci kudin ƙasarsa ya fita waje yake zaune ko a Amerika ko a Ingila wani irin zama na takaici yake ciki wallahi kada kake zaune a Bauchi kafin shi kwanciyar hankali yana zaune cikin takaici da rashin sanin makoma ba yadda aikin yi bai san manufarsa ba a cikin rayuwa kuma idan ya fito daga unguwa zai je unguwa zai je wani supermarket ya sai waɗansu kayan bukatunsa ko ya je wani hotel ko restaurant ya ci abinci idan an kalle shi sai an tofa masa yawo an raina shi cewa shi baki ne duk kuɗinsa kuma kowaye kaga zama na kaskanci kenan suke ciki to kaga nan gurin su ba su zama 'yan ƙasa ɗin na garba sun zama wakilai na ƙasashen waje kuma sannan da azabar suke kiran sa azabar Allah suke jiran su da haka muke kira gare su cewa su yi iyakacin kokari su gaba a yi dukkan wani kwalle-kwalle da su ba wanda za a cutar da addinin musulunci ko musulmai dukkan waɗanda suka zama manyan wakilan amerika ga irin makomarsu kun gani a duniya